بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an faɗi kwanan wata kuma an faɗi maudu'in da za a tattauna a kai shine wani yanki na aya ta bakwai daga cikin suratu ibrahim alaihi salatu wassalam wani yanki na farkon aya ku in ta'azana rabbukum la in shakartum na azidannakum da Allah su malam da suka da wannan maudu'i ba su kare ke karshen ayan bane fa'ulan saboda fatan shukuran ya biyo baya kada a sami wadda in kafartum inna azabi la shadid saboda haka nima a cikin abinda na dan tattaro zan bayani ni ma na kasance zuwa ga inda sun kasar da ni akan godiyan Allah na dan yi bayani dan cikaitacce ne da wuce na ta'arifi ba na wata gaba daga cikin gabobin wala'in kafartum inna azabi la shadidin kamar yadda ne bayani wannan aya aya ce ta bakwai daga cikin suratu ibrahim alayhi salatu wassalam kuma da za mu koma aya ta biyar a wannan sura yadda da bayanin zai fita Allah madaukakin sarki na cewa wala ka sanna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi zalika laayatin li kulli sabarin shakur Allah madaukin sarki ya hakika mu aiki annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa ga bani Isra'ila kuma mun ba shi ayoyin mu mu'jizozi wanda suke nuna gaskiyan sakon da aka aika su da shi kuma mun umarce shi da ya kira mutane zuwa ga imani dan ya fitar da su daga duhu zuwa hasken shirya ya kuma tunatar da su ni'imomin Allah da azabar Allah wanda suke faruwa a cikin kwanakin Allah sannan Allah madaukakin sarki ya ce hakika a cikin wannan tunatar da mutane ni'imomin Allah da azabobin Allah wanda suke faruwa a yau da gobe a cikin rayuwar dan adam a cikin kwanan nakin Allah madaukakin sarki ya tsara dan adam ke gudanar da rayuwarsa a ciki hakika akwai dalilai wanda suke abin lura da dukkan mai haƙuri wurin sa'a ga Allah da kuma nisantan abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana shi da kuma haƙuri akan ƙaddarorin da Allah maɗaukakin sarki ke kaddara ma bayi sannan kuma mai tsayuwa wurin gode ma Allah da haƙoƙinsa ya gode ma ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi azabobin kuma ya ƙoƙarin nisantan su shi ma godiya ne na Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iz qala Musa li qaumihi zkuru ni'matallahi alaikum إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Allah madaukaci ke faɗi cewa ka tuna masu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kisan annabi Musa alaihi salatu lokacin da yake cewa bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila ku tuna ni'imomin Allah da Allah madaukaci sarki ya muku daga ciki akwai tsiratar da ku daga Fir'auna da ta wurin rindinansa suna ɗanɗana muku mugunyan azaba daga cikin azaban a dabbuna ku suna yanka ya'yayanku maza saboda kada a samu wani daga cikin wanda zai zo ya maye gurbin fir'auna ya taje mulkin sa da abin da ya mallaka suna kuma barin ya'yayanku mata a rayuwa kaskantattu wulakantattu hakika a cikin wannan abin da aka jarabe ku da shi akwai jarabawa mai girma kuma tseratar da ku da aka yi daga shi fir'aunan hakika jarabawa ce babba da Allah madaukakin sarki ya muku da ana yanka ku ana karkashe ku ga gidanka kana ji kana gani kana so amma a kama shi a yanka in mace ce kuma ta wulakanta hakika wannan jarabawa ce mummuna kuma dama Allah ya alƙawarin zai jaraba dan adam da mummuna da kyakkyawa na bulukun bi sharri wal khairi fitna Allah ya ce hakika wannan jarabawa ne na girma gare ku to daga nan kuma sai Allah su sarki to ta zana rabbukum fa in shakartum la azidannakum kuma har wa yau ku ya sanar ya bayyana cewa la in shakartum la azidannakum hakika idan kuka gode mu waɗannan ni'imomi da ne muku daga cikin mu akwai tsiratar da ku daga kisa da bautar da ku da azabtar da ku da cutar da ku la azidannakum lallai tabbas kan tsara muku ni'imomi na in ƙara cika muku su da kuma yalwata muku su wala in kafartum idan ku kuma kuka musu waɗannan ni'imomin to ina azabi la shadid Allah ya ce lalle azabata tana da tsanani Allah ka tsare ni zama shari ɗaya daga cikin malaman na luka kuma mufassiri mu'tazili da ya zo fasaran wannan aya ya fitar da wani bayani akan wato tashrifin wa ta'allana rabbukum yace Allah maɗaukin sarki ya amfani da sigan ta fa'ala wanda a cikin shi yake nuna wato tsananin wuce da wani ma'ana na daban wanda ya sabon bambam da azzana da ta'azzana domin tsakanin azana da ta'azzana ubangijinku ma'anar shi shine ubangijinku ya sanar sanarwa mai ƙarfi tabbatacce wanda ba shakka babu kokonto a cikinsa cewa lallai idan kuma gode ma Allah to kuma Allah ya alkawarin zai ƙara muku ni'imominsa idan kuma kuka butulce to azabata tana da tsanani Allah ya sauke mu lura da wannan aya wanda ita ce mawdu'in ko wani gaba daga cikin ta ne mawdu'in tana kunshe da kaman abubuwa guda biyu na farko a shukur na biyu kuma alkufur kowanne kuma akwai sakamako da zai biyo baya akwai sharadi ne da kuma abin da sharadin zai haifar idan kun gode to za ku samu ƙari idan kun butulce to azaba ta tana da tsanani kenan Allah madaukakin sarki zai mabutu azaba Allah ya tsare mu menene ma'anan godiya ya ke nufi da godiya kalmar godiya malaman luga sun ce ta samu asali ne daga harufa guda uku shine kafin ra'u wanda take nuna asana wa alal insani bi ma'rufin wallifahu wanda ake nufi da shukur shine yabon mutum sakamakon wani abu mai kyau wanda ya maka ka yi shi ka ambace shi da alheri kamar kyawawan kalamai a kansa wasu malamai sun ce abin da ake nufi da shukur shine riba da nasir yadda da ɗan kaɗan ya sa ma ake ce ma goki shakur idan ya kasance yana samu yana cin abinci ɗan kaɗan kuma ya kiba ya bulbul wannan fassara ne na luga istilahi kuma malamai suka ce abin da ake nufi da sukur shine kullu ma huwa jaza'un lin ni'mati urfan duk wani abu wanda za ka yi dan saka ma wata ni'ima da aka yi maka kowane irin nau'in abu da za ka yi sawa'un da baki ne ko da aiki ne dan ka gode ma wata ni'ima da aka yi maka to sunan shi shukur ko da kuwa wannan abun aiki ne ko nuni ne ko nuni kai lokacin da aka maka wani abu mai kyau sai wani nuni wanda a urfin mutane sun san cewa wannan nunin yana nufin kaya ba ne ko ka gode to sunan wannan abin a shukur wasu malamai su ce kamar imam al-mannawi yana cewa shukur shukuran yana cewa godiya tana biyu ne akwai shukur bin lisan akwai godiya ta harshe shine mutum ya yabo ga wanda ya mai ni'ima sannan kuma akwai yabo akwai kuma a shukur na gabobi wato mutum ya sakanka wata ni'ima da aka yi mashi da ayyukansa wanda gabobinsa suke aiwatarwa ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yana cewa ashkur buhuru akbar ni'matillahi ala lisani abdihi godiya shine aji ni'imar Allah tana bayyana ni'imar da Allah ya yi mu mutum tana bayyana a cikin harshen bawa Allah ya maka wata ni'ima ka faɗi ita ce shukur sana'an wa atirafan in ya tashi faɗi ba wai kawai faɗi haka nan ba faɗi irin na yabo da kuma bayyanawa da sanarwa ta fuskacin yabo da godiya akan wannan abin da aka yi mashi sannan wa ala qalbihi shuhudan wa mahabbatan sannan kuma cikin zuciyar shi ya rika halarto da wannan ni'imar da aka yi mashi da kuma rika santa yana son wanda ya mashi ni'ima sannan gabobin kuma wa ala shi in jiyadan wa fa'atan gabobin su kuma su nuna godiyansu ga wannan ni'ima kuma su yi biyayya wannan shi ne fassarar da shi ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya akan ma'anar shukur to kuma shi ibn al-qayyim din da har wa yau ya tattaro waɗansu ayoyi masu ɗimbin yawa waɗanda suka kunshi kalmar shukur kuma ya yi bayanin fa'idodinsu da irin wato abun da waɗannan ayoyi suke shirarwa zuwa gare shi da wannan kalma take shirarwa zuwa gare shi godiya cikin ayoyi misali yana cewa Allah maɗaukakin sarki ya gwama godiya da imani a cikin aya guda kuma ya bayyana cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai ma mutane azaba ba matukar suna da imani kuma suna gode ma Allah hmm? Allah madaukakin sarki ce ma fa’alu Allah ya azabiku in shakartum wa amantu. abin da zai sa Allah ya muku azaba matukar kun gode masa kuma kun yi imani sai hada su su biyu ga imani ga godiyar Allah ashe tun da tagwaye ni da wuya kuma a sami mai imani kuma bai godewa da wuya a samu mutumin da yake mai imani cikakken imani ne amma kuma butulini ne kun ga alaka su alaka ce ta kudda kudi tunda Allah madaukin sarki an bace cikin wannan aya a wuri guda har ma yana cewa ba abin da zai tsare maku azaba matuƙar kun imani a idan kuka ba da abin da Allah madaukin sarki umarce ku da shi ne godiya da kuma imani to ba abin da Allah madaukin sarki zai tsare maku azaba sannan Allah madaukin sarki ya bayyana cewa shi godiya ko masu godiya su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya keɓe su da kaiwarsa sa daga cikin bayi sauran mutane wanda Allah yake musu ni'ima amma ba sa godewa suka zama butulu wannan mutanen ba sa cikin bayan Allah da Allah ya ni'imta ko ba sa cikin bayan Allah waɗanda suka lura cewa Allah ya yi masa ni'ima kuma suke gode mata Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a haula imanna Allahu alaihim min bayna Allah ya alaysa Allahu bi a'lama bi shakki haka muka jaji mutane wasu su fitinu wasu domin su waɗanda aka fitina waɗanda suka yi fitina a rika cewa waɗanda suka fitina da saboda suna da imani suna tsoron Allah suka nuna suna cewa waɗannan su ne wanda Allah zai fifita su akan mu Allah ya ba su shari'a ya ba su daidai su suka tafiya akan tafarkin sa na daidai kuma su ne waɗanda Allah yake so a duniya kuma yake so a lahira zai sada su da rahamansa sai Allah madaukakin sarki ce alaysa Allahu bi a'lama bi shakirin ha to shi Allah madaukakin sarki bai san masu godiya bane wanda suka tantance masu wannan ni'ima ai irin su ne sama Allah madaukakin sarki yake so kuma su ne waɗanda yake kebewa da baiwansa da halalan nasa hakanan Allah maɗaukacin sarki ya kasa mutane zuwa gida biyu ko dai ka zama butuli ne ko kuma ka zama mai godiyan Allah ɗayan biyun nan suka kasance a ciki Allah maɗaukacin sarki yana hushi da butulu yana hushi da butulci da kuma butulu yana kuma san masu godiya da ita kanta godiyan Allah maɗaukacin sarki ina hajji na husarila لا على الإنسان حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أنا مغنى لي أكم مسلم Allah madaukakin yake shi imma shakiran wa in kafura mutane ɗayan biyu ne ko dai ya zama mai godiya ko kuma ya zama hutu Allah ya raba mu da mutunci ya sanya mu cikin masu godiya to irin inda Allah madaukin sarki ka gwada ko yake gwama mutunci da godiya a cikin alkurani yana da yawa kwarai wurare ne masu yawa domin kafirci ko mutunci shine kishin imani hakanan Allah madaukin sarki ya yi alkawarin tari da daɗi da dukkan mai godiya duk wanda yake gode ma wata ni'ima da aka yi mashi Allah ya yi alkawarin tari da daɗi irin tsarin da baya da karewa kamar inda Allah madaukin sarki ke cewa isa zana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wannan alƙawari ne na Allah cewa duk wanda ya gode mashi zai ci gaba da samun ƙaruwa da ci gaba har kullum ba dai baya ba kamar yadda zamu ji insha Allah ta'ala daga cikin idan cikin salafu na salih rahmatullahi alaihi hakanan Allah madaukakin sarki ya sanya kyakkyawan sakamako da kyakkyawan matsayi a duniya da lahira ga masu godiyan shi Allah yana cewa sanar jizi shakiri yana cewa wasa ya lillahu lahu a shakiri da sannan Allah zai sakan kama masu godiya da Allah maɗaukin sarki ma ya bayyana cewa gayan halittar mutum manufa na halittar ɗan adam da umurtansa ibada gaba ɗaya ba wani abu ne illa dan ya gode ma Allah Allah madaukakin sarki yana cewa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun Allah ne ya halicce ku daga cikin cikunan iyayenku ba ku san komai ba an haife ka baka san inda kake ba san kanka ba san hannunka ba baka san bakinka ba nono ma sai an dora kas a kan shi sannan za ka sha wa ja'ala lakum as-sam'a sannan yayi muku baiwa na ji wal absara da gani wal afidata da tunani da zuciya wanda za ku gane abu mai kyau da mara kyau duk Allah ya muku waɗannan abubuwan ne la'allakum tashkuruna halitta ka kakam a shi dama Allah ya halice mu ne dan godiya gare shi sannan Allah madaukin sarki ya bayyana cewa waɗanda suke bauta mashi kawai sune ne masu godiyarsa wanda ko ba sa gode ma Allah ba sa cikin masu bautan Allah Allah madaukakin sarki na cewa washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budu ku bauta ko ku gode ma Allah in dai da gaske Allah kuke bautawa shi kadai kuke bautawa to ku gode mashi kuwa Allah madaukakin sarki ya yabi mutanen da suke godiya gare shi kuma ya bayyana yan kaɗan ne kuma daga cikinsu su annabawan Allah su ne sai ba a cikin masu godiyan Allah misali Allah madaukakin sarki na cewa zuriyata man hamal da ma'anuhin innahu kana abdan shakura zuriya ce waɗanda wanda muka ɗauka ta annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ku zuriyan annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu fa mai godiyan Allah ne ku fa Allah ya samu dace kamar yadda ya bi annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam cewa mai yawan godiyan Allah ne Allah yana cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikeen shakiran li an'umi hijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim yace lalle annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam ya kasance babban abun koyi babban abun koyi ne a komi kowane irin fanni na rayuwa da na addini a Ibrahim abun koyi ne qanitan lillah mai yawan ta'a ne ga Allah Hanifa ya tsakace barin bautan duk wani abu wanda ba Allah ba walam yakun minal mushrikin ba mushriki ne ba shi ne tauhidi ne kuma Allah ya ce shakiran li an'umi mai yawan godiyan Allah ne shi ya sama istabahu wa adahu ila siratin mustaqim Allah ya zabe shi ya shirye da shi ya fifita shi ya dora shi a kan tafarki wanda yake miƙaƙe kun ga Allah madaukakin sarki ya ambata wadansu sufofi a kyawawa na annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam da karshe sai ya cike da cewa annabi Ibrahim mai yawan godiyan Allah ne shakiran li an'umi sai ya zama kaman gayar annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam na waɗannan ibadodin da Allah madaukakin sarki ya ambata kana ummatan abin koyi ne shi eh hanitan lillahi hanifan walam yaku min al-mushrikin duka waɗannan abubuwan manufarsu shine dan ya zama mai shakiran li an'umi biya tsayi ne da waɗannan ibada dan ya zama mai godiya da imomin Allah da Allah madaukakin sarki yayi masa Allah ya samu dace sannan Allah madaukakin sarki ya kira annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya wadatu da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi na nemomi a su ya ce ayoyin da ya roƙi Allah rabbi arini anzur ilaika ya ubangiji ka nuna mun kai saboda jin daɗin zancen Allah yanayin ne ga Allah madaukakin sarki Allah ya ce ba zai yi kan shi ba sai ce ya Musa in nisfaita ka ala nas bi risalati wa bi kalami fa khud ma atituka wa kun min ash-shakirin ya Musa ni ne na zabe ka na fifita ka sauran mutane da sakona na kai da kai annabi sannan wabi kalami kuma na yi magana baki da baki ni da kai wanda wasu daga cikin annabawan ba samu wannan ba sai dai biwa su da jibril alayhi salatu wassalam ka gode ma wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya maka rike ta gangan ka zama cikin masu godiya ga Allah akan wannan ni'ima haka nan Allah madaukakin sarki ya yi wasiya ga dan adam mutum lokacin da ya girma hankali ya zo mashi bayan Allah maɗaukin sarki ya umarce shi da ya bauta masa kai hada shi da kuma wasanal insana bi walidaihi hamalatu ummuhu wa hanan ala wa hanin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa li walidayka ilayya al-masir Allah ya ce to ayan tauhidi abinda zaka yi kawai shine ka gode mun ka gode ma iyayenka shi ka ji tauhidin cikin godiyan Allah yake Allah ya samu dace to malamai sun ce akwai waɗansu ka'idoji wanda godiya yake tsayuwa a kansu dole sai ka cika waɗannan ka'idojin sannan zaka zama mai godiya duk lokacin da baka yi waɗannan ka'idoji guda biyar ba to kai baka zama mai godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala ba waɗannan ni'imomi guda waɗannan ka'idoji guda biyar shine khudu'u shakirin lil mashkur ka kaskantar da kanka kai mai godiyan ga wanda zaka gode wa Allah dan ba wayan ka bane ba dabaran ka bane ba kuma isa kai Allah madaukakin sarki ya maka ni'ima ba ba kuma ka cancance ta bane innama hiya taqabbulan halala ne daga Allah da jinkan Allah Allah ya ga dama ya maka ka Allah ya ga dama ya ce ka mutum bai halice ka dabba ba ya baka hankali bai yi ka maras hankali ba ya yi ka musulmi bai yi ka ne ba ya yi ka ahlus sunna bai yi ka dan bid'a ba duk waɗannan ni'imomi ne wanda babu wani abu wanda kai Allah Allah madaukin sarki ya maka su haka ne to ka kaskantar da kanka ga Allah da ya maka waɗannan ni'ima ka nuna mai godiyarka da jin daɗinka da farin ciki da ni'imta ka da waɗannan ni'imon wajibi ne gare ka sannan ka zama mai godiya ga Allah sannan kuma wa hubban lahu ko zama kana san shi Allah da ya maka wannan ni'ima to duk ko in kana son Allah to ko zaka bi umarnin Allah daga cikin umarnin Allah Allah ya ce abin da ya same ka na ni'ima to kai ka gode mashi sannan wa'tirafuhu bi wa atirafuhu bi ni'matihi sannan ka rika fadin da Allah ya maka wa amma bi ni'mati rabbika fa sannan ta hudu wa sana'u alaihi biha ka rika yaban Allah da wannan ni'imar da ya maka Allah ya yi min kaza na gode maka Allah ya yi min kaza ya yi kaza sannan na biyar Allah ya kara kada ka kuskura kai amfani da wannan da Allah ya maka cikin abin da Allah ya bayar Allah ya maka wadata ne karka kuskura Allah ya ni'im ka da wadaka ka amfani da wannan wadakan wurin saban Allah Allah ya baka wani ilimi ne ko na duniya ko na addini karka kuskura ka amfani da wannan ilimin ko wannan baiwar da Allah ya maka cikin abin da yake sabon Allah to kuma kamar yadda muka bayani baya shi shi godiyan Allah nau'i uku ne akwai akwai tasawurin ni'ima zuciya ka rika cina ni'iman ka jin cewa ka zannan fa Allah ya muni imani yanzu wani fa bai da kazan nan yanzu wani fa abin da nake da shi yanzu shi ne da shi yanzu wannan daman da muka samu na zuwa masallacin na wani bai samu ba ni'ima ce daman da muka samu na yin sallan magariba ni'ima ce wani bai samu ba daman da muka zauna cikin ɗakin Allah muna karanto ayoyin Allah da hadisan manzo Allah su sama muna da rasul su tsakanin mu ni'ima ce ni'ima ce wanda take da halala masu ɗin yawa alkhairi mai yawa Da hadisin mun sama qaumun fi fitin min buyutil lahi can ku wanda yake bayana kan halalan irin wannan zama ni'ima ce ka ji a cikin zuciyanka cewa wannan ni'ima ne sannan wa shukr bil lisan sannan kuma karka fada da bakinka cewa Allah ya maka ni'ima wato ka yaban shi Allah da ya maka ni'iman da ni'imta ka da waɗannan alkhairai da kake da su da sanin duk inda su ba gaba da bayan ka ni'imomi ne ba da iyaka hmm? yanzu ba muna cikin damina ba wasu suna neman ruwan masu ganshi ba su samu ba wasu kuma kwanaki cewa aka yi an musu ruwan da ake masa cikin shekara biyar aka yi musu a rana ɗaya sabon ruwa ne aiko kuma kowa kowace damina in ruwa ya yawa kuma ya abin nan ya zama bai wuce iyaka ba mutane suka ji daɗin shi to su wannan ni'ima ruwan da ya zo ni'ima ya zama musu ba ni'ima ba ruwan shekara biyar a rana guda ka riƙa jin wannan a cikin zuciya ka fara da baki sannan kuma ka saka wannan ni'ima da Allah madaukin sarki ya maka da ka. ma'ana ka yi abin da Allah madaukin sarki yake so wanda zai nuna ka gode ma ni'imarsa Allah madaukin sarki ya ce ilmalu ala dawuda shukra ya ku iyalan Dawud alaihi salatu wassalam ku yi aiki irin aikin da duk wanda ya gani ya san godiya kuke ma Allah da ni'imomin da ya muku Allah ya muku godiya da yawa Allah ya samu dace to sannan akwai ayoyi da yawa cikin alqur'ani wanda suka zo ko dai da ma'anan kalmar shukur din ita kanta ko kuma da kalmar alhamdu misali wanda duk kusan ma'anansu ɗaya ne ma'anansu mutakarib ne ma'anansu yana kama da juna ayoyin alfani masu yawa sun zo da kuma wato istidlali da daban wanda su ayoyin suke yi misali akwai ayoyin da suka zo da lafazin godiyan Allah a cikin alkur'ani kamar misalin inda Allah madaukin sarki ke cewa walan ma ja'a Musa ne ya kace na kallama rabbu qala rabbi arini anzur ilay mun karanta shi da zu ya musa inni safaituka ala nasi bi kalami wa bi ridabi ah, inni inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa hudma ake tuka da kuma min shakirin akwai ayoyin da suke nuna eh, wato abinda Allah madaukakin sarki yawa mutane na ni'ima na addini da ibadodi yana son a bi wannan umarnin da hanin shine godiyan Allah saboda lokaci ina ganin ba sai mun karanta waɗannan ayoyin ba sannan akwai ayoyin da suka zo suna sukkanta Allah madaukakin sarki da shi shi ya sukkanta da sukkan godiya muna cewa da munafiki da fidarki da asali min annar wa lan tajid nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina أجرا عظيما لما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم shakiran alima ba abin da zai Allah muku azaba in kun yi imani kun gode masa Allah madaukakin sarki shi da kanshi ya kasance shakiran wato yana yaban masu bauta mashi su gode mashi Allah na yaban su yana sanya musu albarka sannan akwai ayoyin da suka zo suna bayanin godiya a matsayin ɗaya ne daga cikin ayyuka kyawawa wanda Allah ya alkawarin kyakkyawan matsayi ga wanda suke yin sa misali wa ma muhammadu lillahi rasulun kan kalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan Allah shay'a Allah wa sayajidillahu ash-shakirin ayoyin da suna da yawa da kuma irin abin da ayoyin suke karantarwa suna da yawa bari mu takaitu da waɗannan mu shiga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu kawo wadansu daga ciki daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin Suhaibur Rumi Allah ya fara mashi yadda yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ajaban li amril mu'min al'amarin mummuni yana da ban sha'awa yana da ban kai inna amrahu kullahu khair shi al'amarin mummuni ko ya same shi alheri ne a wurin sa musiba za ta same shi ya zama alheri ni'imar ta same shi ya zama alheri ba wanda ke da wannan sai mummuni وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ما مي wannan sai mummuni komai shi alheri ne gare shi zala ta sanarwa ya ce ina asabatu sarra a shakara idan abun farin ciki da jin daɗi ya same shi sai ya gode ma Allah kuma Allah ya alƙawarin la in shakartum la zidannakum in kuka gode ni ko zan ƙara muku wa in asabatu darra'a sabara idan kuma cuta ta same shi ko abin da ba ya so ya same shi sai ya haƙuri kuma Allah madaukakin sarki ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bilari in Allah ya tashi ba masu haƙuri ladan su baya kirgawa kan tafi yake ya zuba musu kana sanar lau saboda haka da alheri da shirri a wurin mummuni duka alheri ne gare shi duka nasara ne ga mummuni Mu'adh bin Jabal Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kama hannuna sai ya ce ya mu'azu wallahi inni la uhibbuka ya ce ya wallahi ina son ka wallahi inni la uhibbuka wallahi ina son ka kalmomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi kafin ya gaya mai abin da yake so ya gaya mai kalmomi ne wanda za su ɗauki hankalin shi ya ɗumauce ya gigice ya saurari menene zai ci gaba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gaya ya gama gaya mai cewa yana kaunar shi har ma da rantsuwa Allah wallahi ina son ka sai ya ce usika ya mu'az لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك bayan manzo Allah ya gama rantsi mai da Allah yana san shi sai ya ce to ne maka wasiya kar ka kuskura kai sallah ka gama baka ce ya Allah ka taimake ni akan ambatanka da gode maka da kyakkyawan bauta gare ka ba kar ka yarda kai sallah baka faɗi wannan bata wannan zikirin bayan gama sallata ba wannan yana nuna mana muhimmancin mai godiyan Allah an ambatan ka ya Allah da godiya gare ka da kuma kyakkyawan bauta gare ka Jabir Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man uqiya aqan fa wajada falyajzi duk wanda ake mashi wani kyauta ya karbi kyautan a hannunsa to shi ma ya saka wanda ya wannan kyautan gare shi in ya yajid falyusil bihi idan ko baka samu abin da zaka yi zaka kyautar da shi ka saka mashi ba to ka yarda shi ka wannan abin da aka yi maka gode man asana bihi faqad shakara duk wanda ya yabi wata kyauta da aka mai ba da abin da zai saka sai ba wannan ya gode ma kyautar da aka mai domin ka tama hu faqad shakara wanda ko ya boye shi yayi butulci haka nan Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya rawaito wani hadisi wanda malaman hadisi sun ce hadisin haka ne za Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ranar tashin kiyama ubangiji zai ce ya kai dan adam na dauke ka akan abun hawa raƙumi da doki na baka iyali sai aure na sanya maka kana kaiwa kana komowa kana jin daɗi kana jagorantan duk wanda ka kashin ka sai na godiyar naka gare ni kayi da za a ga sakamakon daga cikin asarori ko da malamai suka haɗi game da godiyan Allah inna ali bin abi talib Allah ya kara masa da yana cewa inna ni'mata mawsulatun bi shukr ni'ima tana sada ne tana jona ne da godiya wa shukr ya ta'allaqu bil mazid shi kuma godiya yana tare ne da ƙari ni'ima tana rataye ne tana jona ne da godiya shi kuma godiya yana jona ne da tari duk lokacin da ka samu ni'ima to kai godiya in kuma kai godiya to zai zai karu kuma suna gwame ne da juna ba su rabuwa saboda haka lan yanqati almazid min Allah hatta yanqati ash-shukr min al-abd tari ba zai yanke ba karuwa da ci gaba ba zai yanke ba har sai godiyan da bawa yake ma Allah ya yanke daga ranar da ka daina godiya kace kai yau ka zama gudu daga wannan ranar ni'imar ta yanke sai da nabi bin abi talib Allah ya kara masa yadda hasan al-basri rahmatullahi alaihi yana cewa al-khairu alladhi la sharra fihi al-afiyatu ma'a shukr yace alherin da ba sharri a cikin sa kasan da yawa akwai alheri amma kuma sharri ya biyo baya ko to alherin da ba sharri a cikin sa shine al-afiyatu ma'a shukr shine a samu mutum ya zauna lafiya sannan ya ta godiya ka samu kwanciyar hankali da natsuwa kuma kana gode wa Allah akan wannan ni'imar da Allah ya maka makan min mun'imi alaihi gairar shakir mutum nawa ne Allah ya masa ni'ima amma ba sa gode ma Allah haka nan yunus bin ubai daya daga cikin magabata yana cewa wani mutum ne ya zo yana kukan kuncin rayuwa talauci ya yi yawa ana fama da yunwa ana cikin buhariya ko? eh talauci ya yi ma mutane yanzu ana fama da fatara yana ta kwamfilin sai yunus bin ubayd ɗaya daga cikin salafu na salih ne cewa ya suruka bai basare ka ta mi'ata alf Ya ce da za a da idan kai tsiyaye a baka ta alf dirham a baka dirhami dubu ɗari ka yarda a tsiyaye idan ka a baka dirhami dubu ɗari ka yadda kala rasulullah ya ce a ina ya za a ɗauka min ido a ko nawa za a bani ai kuma a bani da ido na kala fabi ya dika ni a ta'al to da za a yanke hannunka a baka dirhami dubu ɗari fa kala la ya ce a ko bi rijili ka ni a ta'al to a yanke kafanka a baka dirhami dubu ɗari ta yadda ya ce a ya dinga na mashi ni'imomin da Allah ya mashi sai ya ce mashi ara indaka makinil qulub wa anta tashkul haja yace kaji mutumin da ga gabobin shi na miliyoyin daloli amma wai yana kukan wai yana fama da talauci wai yana fama da yunwa wai fatara ta ce shi ayyuka kai da kake da ido kake ganin inda ka? makaho shi ya zai kana ta complain yunwa yunwa yunwa to makaho shi ya yake rayu gurgu shi ina yake zuwa ya samu abin da zai ci kuturu ya yi yake rayuwar shi mara lafiya marili da ke kusa daki shi da za a bashi da yunwa amma lafiya ta samu ya ba zai zaɓi lafiyar ba sai malamai suka ci bayani akan lalan ni'imar da kuma alkhairanta to kuma malamai sun ce daga cikin fa'idojin godiyan Allah akwai fa'idoji masu yawa daga cikin fa'idojin yana daga cikin kammalan imani da kuma kyawun musulunci musulmi ya zama mai godiyan Allah saboda godiyan Allah shine rabin imani hakuri kuma shine ɗaya cikon rabu, da tsarin karanta rabin imanin ta kayi asara babba sannan abu na biyu shi godiyan Allah sababun min asbabi hibbi ni'mati bil mazi sababi ne daga cikin abin da ke kawo ƙarin ni'ima yake tsare ni'ima idan ta samu kai ma a samu ƙari sannan kuma ba da baki kawai ake yi ba ana yi da dukkan sabobi sannan kuma mai godiyan Allah yana samun yardan ubangiji da son ubangiji Allah ya so shi sannan kuma duk mai godiyan Allah zai zama mutane ma suna son shi suna kaunan shi sannan kuma godiyan Allah alama ce ta nuna cewa kai mutumin kirki ne mai mutunci wanda ya san abin da yake domin mutunci ɗabi'an wane ne mutanen banza ne a ce wannan mutumin ya abin da aka fi baya godewa to wallantana a ce ba gode ma Allah ba ma mutane ba to yan kwa musulmi da waɗannan ayoyi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine zan tuna mana waɗansu abubuwa da suka faru a wannan ƙasa da kuma irin halin da muka samu kanmu a ciki duk da yake saura 'yan mintuna na ba su kai goma ba eh. misali a wannan kasa mun tsinci kanmu mun rayu a 'yan kwanakin bayan da suka wuce sanuwa suna kwararar da hawaye wuyaye suna zubar da jina ne. rayuka suna tafiya banza hajjar hmm? mutuncin ma mutuncin mazan mu da matanmu ya zube sawa'un ko a inda ake karkashe mutanen baji ba gani ba dare ba rana ko mu da ba yin shi ake yi a nan wurin ba amma ka kirkiro mana shi da kafin siya da yaji a kan hanyoyinmu checkpoint checkpoint da suke hanyoyinmu da mutuncin mutuncinka da ka a ta ka zarta ka gidajenmu ba mu tsira ba a shigo har gidajen mutane ana bincike su ana neman makamai bayan an san inda makaman nan suke mu da tarurruka irin wannan ba a shiga su da sai yan agaji sun yi aiki ga shukur kai yan agaji Allah ya kasa masa da alheri yan agaji su ne yan aljanna na farko insha Allah saboda su suka tsari bala'i wai suna lalaba mutane ne in akwai mai bambam ne ya tashi da su sun hakura sun gada rayuwarsu saboda mutane sauran mutane su kubuta su zauna lafiya haka yan agari suka sa karfa da rayuwarsu a wannan lokaci Su ba haka ba dukkan da za a shiga suna cikin tsada gosulo idan aka hada sai ga mutane suna balla kofar motar haya ko ko suna jirewa suna kama hanya su koma gefe suna tafiya a kan hanya Eh? irin wannan halin shi mun kasance a baya amma bibiyan da muke ciki masallacin ma yanzu an daina sa kakara mana abin da ke kakara wannan na jin kowa kuma makami kofofi yanzu abu bubbuɗe hankalin yanzu kowa yana kwance kowa yana natsi surutun ma da muke yi na cewa ana kidnapping ana kashe mutane a zamfara da sokoto da abin nan tabbas ana yi Allah ya yi mana da daya amma da aka sami saukin wancan ne muka iya gane cewa ne yanzu ana wannan amma dama din ai ana yi irin wanda aka yi yanzu din wanda aka yi a baya inda da nafin da kashe mutane an yi wanda ya fi shi inda can ya laba yanzu ne sai hankalin ya kashe dawowa na duk waɗannan halin mun kasance da shi. amma ɗan uwa musulmi an samu wasu daga cikin waɗannan nassoshi da makaranta ba su yi masu tasiri ba ko dai na Allah ba su san su bane yasa suka ta butulci ga Allah kuma ake kan yi ko kuma me ko kuma la'alla an sani amma dai kawai musiba ce wala in ka fato ina zabi na shari ake fatan mana kuma Allah madaukin saki ba zai gaban Allah da zamu shiga da godiyan Allah Allah ka fara shi mun koma ta bangaren abin da ya shafi abincin da mutane suke ta kokawa suke ta kokawa yau abinci ya yi tsada abinci ya yi tsada kar mu manta babban sana'ar da aka gada a kasar mu najeriya shine noma ko to noman nan sai da ya kai mu ana sai da taki dubu goma sha ana kuma sai da masara dubu uku da ɗari biyar har manomi zai noma masaran shi yana neman wanda zai sai masaran bai samu ba me yasa saboda duk kasan da ta ga abincin da ta tara don fuskantar ƙalubalen yunwa da zai same ta kaga ta tara shi ya yi yawa yanzu yana neman ya lalace a shi ta noma wani wanda za ta ije sabo ta bari ta fitar da wanda yake son ya lalata ko ya lalace ba to ina za ta kai shi najeriya sai a loda mana shi sai a kawo mana shi mu kuma da allah madaukakin sarki ya bamu kasan da zamu noma har mu ciyar da su waɗancan wanda duk wani abu wanda ka sani wanda Allah maɗauki ta kima a Najeriya sai ka gana mu na musamman ka san mu ta musamman shi shuke-shuke da ake na musamman tsare-tsaren da muke da su na musamman duk wani abu da Allah ya ni'imta mu mu 'yan Najeriya Allah ya kan mana goma da goma ne sai dangata. mutanen ma na musamman ne to amma sai muka koma wai wancan rayuwar kankancin muke so wai mu 'yan Najeriya da zamu je ci da Afirka Afirka gaba daya wai mun gwammace mu ci gaba da ne cewa ba ma kera allura allura wannan na inki ba ma allura ɗinkin hannu ba na keke ba ba ma kerawa hmm? fensir da yara za su yi rubutu da shi ba mu yi a Najeriya amma kuma kasar da Allah ya bamu da ruwan da Allah yake so kamar zamunan da Allah ya bamu irin alherin da Allah ya bamu wani wurin ma ko ba a saka ki masara za ta yi amma duk mu daina mu ci gaba da a ci gaba da siyo abinci ana kawowa mu ci gaba da mutuwa muna lalacewa har a waye gari ba mu da wani katako ba mu ci kula idan muka koma bangaren abin da ya shafi cin hanci da rashawa da wadata da fataka da dukiyan al'umma duk wanda ya samu dama yakan ɗauki kanshi kamar wani mutum ne na na musamman akan sauran talaka wanda yake tatse jinin yana shan jinin nasu dukiyanka da za a gyara hanyoyi ne ko za a gyara asibiti ko za a gyara makarantu ya musu karatu su ne wani mutum fara daya ce karkatawa ya ije da shi da ya'yan shi da jikoki da bakon shi za su ci kuma ina ma da a ce na ijewa a najeriya na sai kwashe ya kuma turawa kudin da shi da kan shi idan yana bukata ba za a iya dawo shi da abunsa ba suna ne na shi sai dai ya rika labari yana da kamfani wuri kaza yana da kaza amma ya za a ce a dawo da kudin najeriya za su dawo ba har abada sun tafi kenan sai dai in yana bukata wani ya rasu ya yi shi dukiya can cancan a kasashen waje in suna bukata sai dai su je su kwana da kwanaki su wata da watanni su claimin waɗansu kuɗaɗe shi kenan a ba su dawo su shigar da su amma ba shi sace za su iya dawo da kuɗaɗen abansu su suka ganin abinsu ba duk dukiyar gwamnati ne dukiya na ne da mata aka kwashe to su waɗancan azzaluman da kwashe dukiyar nan suna ihu suna kururuwa kai kuma talatin da kwashe maka dukiyar sun mai da kai wawa suna saka kana mi kana fiya su kokawa sun fa suke cin banzan su lokacin da suke cin kai kuma yanzu kai ne mi mai masu kuka kai ne mai ihu a madadinsu sai ka ce lokacin da suka rika tsiban suna cin sun raba da kai Da abin da za su baka ko nawa suke layu su ne wa layu yughni min ju'i ba su ka komai ba kan abin da suka ba muka koma bangaren tattalin arziki kuma mun san da kasar ta lalace mun san duk irin waɗansu abubuwa wanda muke da su a baya wanda ya kamata a ce an ci gaba ne ya kamata a ce Najeriya ta zama ita ce take producing duk wani abu da za a amfani da shi Afirka amma me ya faru yaya muka kasance ba ma tsina na komi duk abubuwan da ma aka sani a daɗin ba sai da aka koma babu wutar lantarki a kamfanoni za su yi aiki da gangan a cikin wutar lantarki na saboda ba a ƙaunar mu amma a inda su waɗanda suke gwamnatin a baya suke akwai wutar lantarki kamfanoni suka tashi daga kaduna da kano suka koma wa lagos waɗansu suka koma ghana aka bar mu haka nan akwai kamfani guda ɗaya wanda za ka samu dubun dubatan mutane ne suke aiki a ciki suna cin abinci da su da iyalansu kaga miliyoyin mutane kenan ko duk an rike su an rike su ka je irin irin industrial area Kano ka irin masana'antu da wuraren da ake da su wanda a da wannan kamfani na da mutum dubu kaza wannan na dubu kaza wannan na dubu kaza ba ba dole ke da nafin yawa ba ba dole ta'addanci ya yawa ba wanda ya sami wata kungiya ta ta'addanci ba zai fita ba in ya samu abin da zai ci in ba da imani ne karfi da haka aka lalata kasa wannan bawan Allah Allah ya kawo shi wannan gwamnatin Allah ya kawo shi suna kokarin ya gyara mana wannan matsalolin bai yiwuwa a ji ciwo in an zo an ci ciwon a ce za a ji sanyi a wurin me za a ji za a ji raɗi za a ji azaba za a sha wuya kafin ciwon ya warke ana wankewa ne ma yana ne yana jini yana radadi yana azaba amma muna ciki yan uwa musulmi duba ku gani yarabawa mutanen kudu sun yi ittifaki cewa shugaban ƙasar nan da muke da shi shine zai masa adalci sun dingo musulmin su da arnan su sun ce sun shi su suka zo suka bada gudunma suka bada goyon baya aka zo aka ne aka haɗa kai sannan waɗanda suke ganin cewa sai ta tafi ta basu a yi ba su za ba a yi mulki nan ba su su masu suka su masu ne su masu bi a arewacin najeriya ake tafiya a haka suna nan suna ba su goyon baya da abin nan suna alkhairai masu yawa kullum suna nan suna rabauta da shi mu kuma da muke mu ne namu ne mu kuma ya kamata mu fili kowa mora da godewa da jin daɗi mu kuma muka kowa butulci mu muke zage shi mu muke aibanta shi wallahi ko a facebook aka yi wani bayani a kan shugaban ƙasa in ka duba waɗanda za ga suna yawan yaban alheri sai su samu yarba suka fi yaban shi mu mutanen mu ba da yawa da cikin sai ga muhammad ko ibrahim ko wani yana zagi yana aibantawa ku duba gani da aka zo zaɓen nan suka ce to a ba su abu aka ce a ba su mace shugaban kasa har yau ka taba jin wanda yake zagin osiban jo a cikin har yau ka samu wanda yake an tashi yana cewa mutumin banza ne zai da amfani an samu mu ba kiri kasan nan yadda take yanzu da wuya a ce za a yi wani mulki kan da kai katsalantar ba a cikin lamarin mulkin bai ta kuma taka muhimmin rawa a ciki ba nan shi kun ga kusho ne ma lokacin da aka ce kuma da mataimakin shi sai suka je suka da musulmin su dawa da arnon sai suka ittifaqin shi suka yi ittifaqin shi suke so a bari da musulmin su da sun fi kara talatin ba su da sana'a sai ne sai siyasa amma suka ce sun haƙura a bari shi ba zai bayar musu bukatunsu ba ba zai musu abin da suke so ba da musulmin su da arnon su zai kare musu interest su yanzu kan dole a yi ita a cikin gwamnatin dole taka rawa ko dun barazanar da ke yi dun ma Allah ya sa ta sami shugaban kasan ba kan wallasa bane ba wanda za a firgita bane ya firgita irin abubuwan da aka dinga yi yan kwanakin nan na hazuka na kokarin ya mu kasan me kike zamani to ita kan din nan ba ta mu daman yin wannan tasirin a cikin siyasar Najeriya ba sai ta hada kansu sai da suka zama me suna magana da murya daya duk wani babba a cikin kiristocin jikinsu daya wanda ya nuna cewa bai ji daɗin abin da aka yi ba ƙarya yake suna tare yana kuma goya musu baya suka sami irin wannan na ma da a cikin mu musulmi mu muke cikin wannan haɗin kan illa kuma cikin fitnatun da ardi wa fasadun ta faru ba abun auliya ba kafirai sashin su masu karfafa sashi ne to in ku ba ku yi ba in ku ba ku yi ba ko da kun don fil ardi wa fasadun kabir tana za ta faru abin kasa da fasadi ba. ku je wa gani abin da za a yi na alheri sai a ce Buhari zai musulunci da Najeriya Buhari zai musulunci ana musu alkace aikace ana musu shakar na arziki mukaman da aka raba aka ba su suna cikin kimbin yawa ba a nuna son kai ba amma duk da aka tsara za a musulunci da Najeriya dan siyasa su da burinsu da manufansu su cimma mu ko cikin mu za a samu waɗanda mawadatan wasu daga cikin malaman wasu daga cikin masu mulkin mu da masu sarauta mu da wasu ne suna zagin namu wanda shi ke kan kuma kowa da kuma ya imani da wannan bawan Allah mai san mu ne mai kaunan mu ne mai fatan alheri ne gare mu saboda haka yan uwa musulmi lokaci yayi don tsaya nan wani ma cewa ya da tashin farashin abinci goma tashin ba wai da tashin dala sai eh, da tashin dala goma tashin bam saboda rashin imani da rashin tsoron Allah da rashin kunya da rashin ta ido dan ya mai da mutane wawaye Allah shi kyauta bari mu tsaya nan wurin abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada kuskuren mu Allah ya yafe mana kuma in kunne ya ji to ya kamata ka san jiki ya tsira Allah ya mana muwafaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته